Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. Kungiyar kawance ta neto ta sa dakarun ta na mai da martani cikin ɗamara a karo na farko jiya Juma'a don kare mambobinta da ke sashen gabas a daidai lokacin da sojojin Rasha ke daɗa dannawa cikin ƙasar Ukraine. Saboda girke ɗumbin sojoji da Rasha ta yi ta yi cikin watannin da suka gabata. dukkaninmu mun ƙara ƙaimi a jajircewar da muke yi da kuma shirin kare kanmu abinda sakatare janar na neto jens stoltenberg ya gaya ma manema labarai kenan a birnin brussels ya ƙara da cewa muna kan girke dakarun mayar da martanin neto a ƙasa a teku da kuma sama don mu daɗa ƙarfafa aniyarmu mu kuma iya mai da martani cikin gaggawa ga duk wani lamari na bazata. dole mu kauce ma duk wani kuskuren lissafi ko rashin fahimta za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare kowace ƙasa mambar ƙungiyar da kuma duk wani taku na yankin ƙasar neto a cewar stoltenberg ƙasashen neto da dama sun ƙarfafa dagar da suka ja a gabashin turai a 'yan kwanakin nan ta yadda sojojinsu jiragen sama samfurin jet da kuma jiragen ruwa na yaƙi ke cikin shirin ko ta kwana a faɗin yankin babban abin da neto ta sa gaba shine kare kasashe mambobinta a cewar claudia mejo ta cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun bazu kan titunan biranen ƙasar rasha ciki har da moscow da st petersburg jiya juma'a don bayyana rashin amincewarsu da mamaye ƙasar ukraine da rasha ta yi duk wada ƙoƙarin da hukumomi suka yi ta yi na daƙile yaduwar adawa da yaƙin da kuma nuna gawurta da nuna an fi gaskiya a lamarin. A birnin St. Petersburg ne aka yi zanga-zanga mafi girma inda ɗaruruwan mutane suka hallara nan da nan a tsakiyar birnin suna ta ihu cewa ba ma son yaƙi a yayin da 'yan sanda kuma saɓa da kayan kwantar da tarzoma ke ta kama masu zanga-zangar ɗaya bayan ɗaya. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta OBD Info wadda ke bibiyar yawan kame masu nasaba da siyasa ta lissafta kame wajen 437 da aka yi a birane 26 a faɗin ƙasar Rasha ciki har da 226 da aka yi a birnin Moscow da 130 a birnin St. Petersburg a birnin Moscow hatta mutanen da ke wucewarsu kawai an kama su a cewar kafafen labarai. Akwai alamar zanga-zangar ta jiya jama'a bata kai ta shekaran jiya alhamis ba lokacin da dubban mutane suka bazu kan tituna a biranen rasha an kama masu zanga-zanga wajen dubu ɗaya da da ashirin a birane hamsin da takwas na ƙasar rasha da daren shekaran jiya alhamis ciki har da dubu ɗaya da biyu a birnin moscow a cewar kungiyar ta obd info duk wani gwamza yaƙi da rasha na lokaci mai tsawo zai jefa biliyoyin dukiyar ƙasar da rasha ke wabarin wuta wato ukraine da babbar abokiyar cinikayyar ta china cikin haɗari a cewar ƙwararru idan mamayar da rasha ke yi ta ɗau lokaci yarjejeniyar shekara uku da ukraine ta cimma da babban kamfanin china huawei ta kafa layin salula na foji a ɓangaren sufuri na birnin kyiv za ta tsaya kuma jigilar ɗimbin amfanin gona za ta ragu a cewar dexter robert marubucin littafin nan mai suna the myth of chinese capitalism wanda ke da zama a nan amurka cikin 'yan kwanakin nan 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan siyasar amurka sun yi ta kiran babbar kwamishinar sashen kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet da ta saki rahoton da aka daɗe ana jira kan batun haƙƙin ɗan adam a xinjiang. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. na baki mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge in kin sako kallabi kina tafi hankali dan ni dai gaskiya ta ko kallabi kina tafiya hankali to ki tausaya da hana dami soyayya na ke nema ko me kin ce zanyi to ki taimaka dan kwana dami soyayya na ke nema ko me kin ce zanyi saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya lau ya mutan gida ya new york ya ya zafi sai gumi mutum ke hadawa gaskiya amma na ji na zance ce me yiwa ne ya karasa da snow kuma haka sannan kuma an ce ma za a samu sanyi kuma na wani lokaci a farkon watan maris din eh, haka haka na ji masu ake harsashe to to ashe sai mun sake damara kenan kware mm, kuwa kakka kunshe <laughs> rigar sanyi ka kai kakka kunshe rigar sanyi ka ka jefa mm. a daka <laughs> to baba kamar yadda kake ji yau mun yi bako mun yi babban bako mawakin nan ahmed tamba salma na'am ya bakunci wannan shirin sabili da haka nan zuwa an jima kaɗan za mu ji hira da wakilin baraka bashir ta yi da shi. Masha Allah. Mm. Yawwa kafin nan bari mu buɗe wannan babi da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rashe-rashe bari mu fara da eh, mika gaisuwar ta'aziya ga haka-haka. ga abokin aikinmu murtala faruk na wanda ya yi rashin kanwarsa yar uwarsa maryam da allah ya rasuwa ranar lahadi bayan doguwar jinya muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga salome hassan yusuf barde da bisa rasuwar mai gidanta malam hassan yusuf barde baraden bundod sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga saratu yunusa turaki ya'ya jikoki dangi da kuma jama'ar fada bundod bisa rasuwar mai gidanta injiniya inusa turaki har yanzu muna mika gaisuwar ta'aziya ga shatiman lafai alhaji usman alfa domin rasuwar yarsa khadija da mijinta a wani hatsarin mota baba da aka yi ah, ah. a eh, tsakanin bina zuwa abuja su da mai gidan da matar da mai gidanta suka rasu sai suka kuma bar ɗansu da suke tare da shi a cikin motar eh. Allah kiyaye gaba to Allah ji amin amin Allah ji matan mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin amin. To sai kuma ta'aziyya da za mu mika zuwa ga mai sauraron mu Malam Idris Abdulkadir Dantala na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Habiba Idris Abubakar Gori da aka fi sani da maman yara ta rasu ne a ranar Lahadi wato makonni biyu da suka wuce a asibitin koyarwa na jama'ar da ke gwagwalada Abuja. sannan muna mika ta'aziyya kuma ga al'ummar ghana da ke nan birnin new york na rasuwa alhaji umar ali wadda aka fi sani da omen wanda Allah ya marasuwa a wannan mako kuma aka yi sa a wannan mako a nan New York. To duka muna addu'a Allah sa sun huta kyautata makomarsu mu kuma kyautata za mu zuwa. To amin suma amin baba aka ce akwai abu guda uku da suka zama tabbas da ake yi. Hmm. Ana haihuwa, hmm. ana aurarwa, ana kuma rasuwa ko? Gaskiya ne. To bari mu je bangaren aure muna miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga Alhaji Sirajo na Dabo Sundimina Allah sa wannan suna haka yake. Alhaji Sirajo na Dabo Sundimina ina jin sunan garin ne fa a jihar Jigawa. Hmm. Sarfilu kai ma da dakana eh, na kusa da. Sai kama da Injamina na wannan jadi. <laughs> To ko Sundimina ake kiran wannan dai eh, mutanen garin ga in ba mu faɗa daidai ba sai a mana ahuwa hmm, amma dai na kyautata zaton cewa tunda aka ce a jihar jigawa take duk wanda ya ji hmm. wannan ya san inda ake faɗa kuma a hmm. karamar hukumar birnin kudu dai wannan garin yake to ɗaurin auren 'ya'yansa ne shi alhaji sirajan hasiya Sirajan na dabo da angonta najib gambo sa'idu da kuma libabatu sirajo na dabo da angonta sani garba jada a jihar adamawa shi kuma za yi daurin auren nan ne a yau dinna asabar da karfe uku na rana a garin sindiminan nan da muke fada mm. da ke karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawan najeriya to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sun amin To niko nawa gaisuwa ce ta fatan alkhairi zuwa ga Mahmud Salo ƙauren moda wadda ke cewa sun samu karuwa na ɗa namiji wadda aka haife shi a ranar 15 ga wannan wata na february kenan kuma an riga an sa an raɗa masa suna abdulsalam mahmud salihu muna addu'a allah ya sa ya rayu rayuwa mai kyau rayuwa da za a yi alfahari da shi amin allah raya jinjiri ya sa zama mummuni mai tausayin iyaye ko amin sun amin yawa wato baba bari mu koma ga babin gaishe-gaishen namu yau dinnan baba aka ce so so ne amma son kai ya fi ko haka yake yawa a cikin a cikin a cikin labaranmu cikin wannan makon muka ga eh, uwar gidan shugaban najeriya ta jagoranci tawagar mata zuwa majalisar dokokin tarayyar najeriya dini da nuna goyon baya ga wani kuduri da aka gabatar da zai mm. karfafawa samun karin mata a majalisa da dai dafa madafin mm. To yau gaishe-gaishe da zan yi mata ne eh, bawa. To ni kuma da yake a matsayina na mai rajin kare haƙƙin mata. To ni kuma na bada goyon baya. yawo to to gode eh. to wannan ba su muke samun mata suna rubuto wannan shirin ba shi yasa to yau eh, waɗanda na ɗauko gaishe-gaishe ne da suka fito daga hannun abokai na mata guda biyu mm. wato wannan ya fito daga hannun hajiya asade alhaji sale bibi tar matsuwa mm. da hajiya hawa da gauda mai tuwo a tashar mota bajoga to ita waɗannan suna eh, mika gaisuwa ne da ma kai aka fara baba wai Allah sarki kamar ka sani da baka bada goyon baya ba da mai neman ci gaban su ne sosai ma ce da baka bada goyon baya ba da ka ji kunya yawwa <laughs> to da kai aka fara baba ana mika ana gaida yawwa baba ya fi makeri da res da dr sa'idu sani badigo da malam malam mai zanen hula gololo da ko dan adda mai mataranka da Malam Alasan na Abba Lafiya da Yahaya mai ɗan kunne Lafiya da Malamin Kura garin Sarkin Noma Gulani. Sai kuma wannan saƙo da ya fito daga hannun Aishatu Muhammad matar Baffa Haruna Bajoga daga jihar Gombe. Ita kuma ta ce tana gaida mai gidanta Comrade Malam Baffa Haruna Bajoga. da aminu shi haladu musa bajoga da sarkin alhaji haruna daba allah sa haka yake da mahaifinta alhaji maji sangaru da alhaji abubakar jibrin dan gusau da latun funakaye da sale muhammad isa bajoga haruna bibi tar matsuwa a ƙarshe tana miƙa saƙon ta'aziya na rasuwar yayan malamin su malam isa abubakar bakura fangani bajoga wanda yayan shi mai unguwa ya rigaye shi zuwa gidan gaskiya to allah ya ji kanshi ya kuma kyautata namu karshen amin To har yanzu sakonnin ne dai na nuna wato goyon baya ga harkokin mata nike farawa da sakon fatima da hafsa yaran aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato suka ce salam filin abar ya huce a isan musu da dubun gaisuwa zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da babansu aliko auta kafinta yalwa gindin akwati da aisha matar usaini dangote karasuwa a jihar yobe da fatima musa a yawuri da dada alhaji umaru sarkin kukuri potaskum da kuma balaraba matar gambo barau potaskum To madalla kamar yadda muke faɗa kullum baba komi eh. kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa yawwa wato sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ci gaba da karanto gaishe gaishe kamar yadda muke faɗa kullum za ku iya aiko da sakonnin gaishe gaishe ta hanyar imel a sashen hausa

soyayya soyayya ne ba wani sa to baba kamar yadda muka ce yau mun yi babban bako ko haka a wato baka aka ce a bakin bai ita ta fi daɗi sabini da haka bari mai gefe yawwa mai gefe mu ba wakiliyar mu baraka bashir fili domin gabatar da wannan bako suna sunana Ahmad Gambo Salman an haife ni a jihar Kano wata unguwa da ake kira Nanja Oji a da yanzu bana unguwa. na taso a jihar kano na yi karatun addini na daga nan na yi karatun primary har zuwa tertiary institution inda yanzu na yi graduating a university wudil uh, ke ust wudil wani course eh, na karanci agric science soil science department a nan na yi graduating to ana aiki eh, to aiki dai tukunna bai samu ba bai samu ba tabbas to yaya aka yi aka tsunduma ga harka ta waka eh to kin san kowa za iya cewa da tashi kaddaran ko ba haka bane ba na tsinci kaina a harkar waka ta sanadiyar dalilai da dama duk da dai alhamdulillah gashi yanzu muna cikin harkar ta waka muna batun shekara nawa da fara waka kuma wasu da dalilai ne suka sa aka fara waka eh, to gaskiya dalilan da zan ce sun sa ni na fara waka ko bari na fara da shekaran da na fara na fara waka da from 2019 kenan 2019 ya shekarar na fara waka da wata waka <laughs> za a ce hakan tabbas ta waka ta turanci da hausa duk da da wakan ingausa nake yi ah, irin na turanci da hausa na ana fara da wata waka stable love to kuma zan iya cewa kallabi ta ce waka da na fara yi ta hausa to ita ta turanci ya take eh, turanci waka ce wadda za ki ga ana yi da turanci da kuma hausa a haɗe ne ake cewa in gausa kenan ko eh. ya tabbas to irin salon wakan da nake yi da kenan to a <laughs> alright akwai da na fara ta farkon nan tuna basinta nake cewa my name is amadi i was born in kano i love to sing songs sometimes i love to dance like this i have a story about a girl that i fall in love with long time ago oh, oh, oh. to kaɗan daga cikin ta kenan akan soyayya ce kenan akan soyayya ce kan labari nake bayarwa akan wata wata nake so ok labarin wakar akan akan kariya eh to a kaina ne gaskiya labari ne haka sai na rera shaka na waka to bayan wannan sai wacce ce ta hausa daga fara to wakar da aka fi sani na da ita ta hausa gaskiya ita ce kallabi ko in ce wakar da aka sanni da ita ma don kallabi ta ce sanadiyar sani na da aka yi a duniya gaba daya ta ce waka kallabi wadda za ki ji baitinta inda ya shiga bakin mutane shine ni dai gaskiya kina birgini in kin sako kallabi kina tafiya hankali na san wannan baitin duk wanda ya ji zai iya tuna wace waka ce so ita ce waka gaskiya da na ta hausa kuma wadda ta fito da ni alhamdulillah ita ma kan soyayya ce eh akan soyayya ne ita ma <laughs> ita ma labarin kanka ne ko ku kirkira ita eh, to gaskiya dai kallabi kawai kirkirallen labari ne zance mm. ba wai na yi wa wata bane ko me amma haka tambaye ni in general zan ce na sadaukar ga waka ga duk wata mace wadda take ko ta ɗaura kallabin nan nata musamman matan mu na arewa To na sadaukar da wakar gare su to um, a fage na waka wane ne jigon ka wane ne wanda idan ka kalla kake yake birki ka kuma kake fata ka zama shi ko kuma shi ka kokafi gaskiya ba wani bane ba illa aminu alan waka namu na nan kano shine zance zance role model dina wanda na kalle shi nake irin karasa karsashi ake cewa ko hmm. na ji irin energy gaskiya shi ne shi din kakan saurara sosai saboda dama na ga ana jin waƙar shi ne kakata tana son waƙoƙin shi sosai don kaset ɗinsa ne da ita na bidiyon shi da sauransu waƙar shi gaskiya da na fi so ita ce shahara nan shahara to wannan wakar da ta ala tabbas banda ala kuma ba ala yan nanaye mm, duk yan nanaye kin ga za mu iya cewa duk tafiyan mu ɗaya da su ko ba haka bane so kowa kin ga yana play role din shi kuma kowanne yana burge to mafi yawa mawaka duk da dai kai sa bai shiga ne baka jima a masana'antar ba suka fuskanci kalubale musamman a lokacin da suka fara wallau daga wajen iyaye ko abokan hulɗa mm. shi ya naka labarin ne ba kaji sai a bi mu bashin wannan tambaya da baraka ta mashi game da kalubale da yake fuskanta a mako mai zuwa idan Allah ya yawwa in Allah ya nuna mana za mu ji kalubalen da yake fuskanta da kuma ko kuma zan ce suke fuskanta a wannan sana'a ta su ya wanda masana'a ta haka yawwa da kuma sabuwar waka da ya fitar kimanin wata guda da ya shige idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gabatar da waɗannan hmm. To baba yau labarin da zan baka labarin wani dattijo ne da mura ta yi mishi kamun kyau. To alheri kin ce in tuna miki a wancan mako kin ce akwai alkawarin da kika yi wani labari mai daɗi da zaki kawo. Yawo to eh. aka ce kyan alkawari cikawa ko? Cikawa haka yake. Yawo to to zan ko baka shi ka kuma ƙara bi na bashin wani labarin baba. Ki ce akwai kuma wani ana ba magana ba suna nan buhu buhu kenan buhu buhu ba a rasa nono a riga ko nono a riga haka yake yawa to yau kaga ana ana yayin mura ko ana yayin hmm. muran nan banda da mura da muka saba yar asali eh haka ga kuma mura irin ta corona ta corona kuma saboda ma wannan zamanin ma yanzu ka ma rasa mura hmm. mura ce ta ainihi ko kuma wata ba za ka san ba za ka bambance corona ba ba za ka wallahi haka yake ga irin ta alaji ta nan kasai yawwa ga kuma alaji na wannan da za a shiga kuma sabon yanayi mm. yawwa to baba wannan wannan labari ne na wani dattijo da mura ta mishi kamun kyau ta kama shi ka san wata mura za ta toshe maka hanci mm. ta toshe maka hanci kayi kayi kayi kayi mm. kana numfashi a ba eh. yawwa to dattijan nan ya duk dabarun shi da aka saba na buɗe mm. hanci bai yiwu ba ya sa mantaleta ya sa rob ya sa duk dai abin da ake yi da ya saba yi hanci ne yake eh. budewa. Eh, yo Allah. Shikenan da ya tafi kasuwa tunda dai abin da aka saba yi na yau da kullum na neman abin zaman gari ba za a iya zaunawa a gida ba. Sai an fita. kenan yawwa ya tafi eh, kasuwa yana cikin kasuwa ni dai ban san in a gana ba baba amma mu a kasuwa a malumfashi. Daga kai ko wani har kemis ma zan ce <laughs> ana tallan shi a tire <laughs> saboda akwai kemis na tire eh kwarai kuwa mu ma muna da irin namu masu sawa jaka yadda kika san wanzamai na yawo haka masu maganin suke tallan shi yawwa <laughs> a shamur ko su ku daye ko kuma ana eh, mai eh. maganin gargajiya na tafiya da yana ta talla magani yana ta tallan magani sai dattijo ya gan sai ya kira kan yaro ya zo nan sai yaro ya zo ga su rob su mantaleta su zoro eh. da dai sauransu eh. sai eh, dattijo ya ce mashi kaga hanci na ne ya toshe sosai su na yi duk abin da zan yi ya ki buɗewa ko kana da wani magani mm. sai yaro ya sauke tiren magungunan shi. Eh. yana kalle-kalle da cije yana ta duddubawa sai ga wani magani da bakin marfi yana baki-baki a ciki eh. da bakin marfi sai dauka sai da cije ya dauka ya ce wannan fa sai ya ce a'a baba baba a je shi kawai wannan wai loko wai maganin wai loko wai wannan baba a je shi wannan kawai wannan zafi gare shi sabili da yawan zafin shi ma ba safai ake ake shi ba ka eh. san wannan dai ba ba cika gani masu talla da irin wannan da irin wannan su ma suna ce ma ka siya ba yawwa su mai haja ai Allah Allah yake ka siya ka ba da shi <laughs> ko da ya sari yana duban bayan shi har ya bar wurin ai kuwa sai mu baba dattijo gargadi yace baba wannan maganin zafi gare shi saboda zafin shi ba eh. ma safai ake tsaye shi ba sai baban <laughs> sai dattijo ya ce mishi ya ce ya ce mashi haba yaro wai kallon ni ka gani kaga wannan hancin nawa eh. ba abin da bai iya dauka don mun sha taba ma mun sha taba ba wani abin da bai iya dauka eh. na gode ya tambayi yaro na wani yaro ya ce dubu ɗaya da ɗari biyar sai <laughs> dattijo ya ce haba yaro haba yaro ka rage mu na sai na biya dubu daya sai yaro ya ce eh. to baba na sayar maka ya ba ya ba <laughs> ya ba loko shi kenan dattijo tun da ya sha sa zoro ya sha mantaleta ya sa komi rob hanci ya ki budewa sai ya lakuto wannan man da ya saya a cikin falman da aka ce mishi zafi gare shi ba a masu ya lakuta ya lakuta a hanci ya kara lakutowa ya sa a ɗaya hancin sai shi yawwa ya lakuto sosai ya shafa a hannun shi ya shafe a kan hancin saboda dai mm, ko ta ina ke ya yi <laughs> magani cikin da waje baba shi kenan ashe magani kamar yadda yaro ya faɗa mashi zafin balaɗi gare shi oyo Allah na zafi zafi ya ruɗa tsoho zafi ya ruɗa <laughs> tsoho ya yi can oyo Allah sana'a tashi ana ta kiran shi banza da mutane saboda kiran sana'a shi saboda zafi ya ruɗa mm. sai shi kenan ana ta kiran shi ana ta kiran shi baba baba ba kaji ne sai sai kira yace ya kira wani yace da Allah ya duba min ya duba mashi hancin shi na nan kuwa <laughs> eh, aka ce mashi baba ga hancin shi nan ya ce a'a da Allah ƙara dubawa hancin na nan inda yake sai ya ce babu hancin ka yana nan sai ya ce to <laughs> da alama hancin feshin wuta yake ko <laughs> bai yiwu yake nan da ake abin da wata shi wuta suke gani hancin na yin saboda kaman kaman wuta yake ji kawai ji a wurin ai zai hada gumi ne malam ba da ba to an ce mishi an ce mishi da zafi yace hanci eh. nan ba abin da na zaga malama Juli ta daga mana hannu sabili da aka tilas ba jabirki da yanzu a madadin baba yakub makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.